so da farko za ka selectin abubuwan da kake son su kasance a ciki kaga wayannan su ne clap clap wanda suke ciki ka gane to duk wanda kake so a cikin wayannan sai ka ɗauke shi ka ɗauke shi ka ja shi haka ka kawo shi nan ga number one sai ya replace da wannan na biyu a misali clap sai in ja clap in kawo shi clap na ya rufe wannan a wannan shi ma waje ga kick a nan sai na sa shi na uku wannan wannan abin nan sai na sa shi na hudu wannan kukan nan sai na sa shi a biyar a misali sai ka zo ƙasan wannan ƙasan hudun na ka sake shi kaga zama na biyar so a haka za ka ci gaba da zaɓe har duk abin da dai kake son ya kasance a ciki ga wannan ne sai ka zo ka ajiye shi a ƙasan wannan kaga ya ƙaru a wannan shi ma suka zo ka ajiye shi a nan ka gane so rijin musu number sai da kar a samu confusion number 6 number 7 kawai dai duk abinda kake son ya fita ma kiɗan shine zaka shine zaka kawo shi kawai ana murin sashi number 8 to misali ba za mu yi zin kwaya takwas a nan abu na farko shine wanda kake son number 1 ya fara ka fara da shi sai ka zo kansa kaga wannan wutan da ya nuna ana to za ka haura ka zo da shi sama haka sai ka taɓa kan wannan in ka taɓa kan wannan ka gani to ya baka dama sai ka ka ji yadda sound yake ka ji shi ba duk kin da ka taɓa za ya canza ma sound ka ji ba to bari using w a wannan so misali in kake son ka buga wannan sai ka zo kan wannan recording din amma da farko ya kamata ka taba wannan abin wannan shine samfurin tempo a gane sai ka taɓa shi shi shine zai nuna ma yanayin yadda kake son gudun abin ya je kaga yana son bit din ta zo mai kida ya gudun shi 120 130 sorry sai ka taɓa wannan in ka taɓa zai dinga baka sound kaji ribar ka yadda zaka buga daidai yadda hannunka ba zai kuskure ba ka gane to ka ɗaya da shi misali ni da abu zan yi amfani da shi wannan alfabet ɗin wannan kaga shi zan yi amfani da shi to sai ka danna recording ka danna recording sai ka play ka play in ya buga ma tempo ɗaya biyu uku sai ka fara buga abin da kake son ka buga ka gani sai ka tsayar shi ka gane ka tsayar shi sai ka zo nan ka ga ya nuna ma nan ya gama bugawa ka stopping recording ɗin ka stopping sai ka zo nan ka gane so sai ka yi selecting su a misali sai ka yi control a sai selecting duka ka ka selecting duka sai ka danna control q shine quantize wanda za su zauna kafafunsu sai ka danna control q ajiwa haji ya yi seti bisa kanda ni ba na son ya kai wannan ƙarshen na hudu so zan cire wannan da ba shi a cikin lissafi na zai rikita min lissafi sai na share shi sai na yi wannan na gara wannan sai na kofi na daura shi farkon nan a gane so a jin da abin ke ba sai na bar shi haka kaga na buga ɗaya kenan sai na zo kuma fatan 2 to shine nan a ne nake suna bakin to shi ma sai na fara recording a gani stop na shi sai ka da recording suka ka zo kan abun wannan abubuwan da suka suka taba ka taba ka gani nuna ma sai ka musu control a su ma sai ka musu control q quantize kaga wannan quantize din bai hau kan shi ba saboda bai yi seti akan kan din ba sai wannan zaka zo ka mai da shi 1 to 4 step sai ka sake yi control q kana misali ma nan gaba ɗaya su wasi ba sai ka share duk wanda ka rabe ma ba a gani ka selectin wanda da ka ga shi za ka yi amfani shi ka kama wannan shi ne ya ma so sai na yi copy ɗinsa idan ka tashi copy idan ka makin sai ka danna shift wannan alphabet ɗin shift wannan in ka danne shi ka na ciki sai ka yi click and drag sai ka ja shi ka kai shi yadda kake son ya zauna in kana son ya sake dawo tsakiya sai ka sake shift ka ja shi ka dawo da shi na haka za ka ta yi duk yadda kake son ya tsaya ka wai ka gani gani gani ba ni ba haka ma nake so ba zan share su gaba da ba haka nake son ya buga mun ba zan sake buga mun daga farko abin da nake son ya buga kenan to misali da shi haka sai ya musu context context sun mara rabe hawa zan zo na canza da yanayin yadda na yi shi ne bai yi wa wannan shi ma sai na bar shi haka wannan sai na selecting sai na copy nasu baki ɗaya ja su su yi baya kamar haka kamar haka wannan ba wurin zaman shi bane kaga wannan sai ka dawo da shi gaba dawo da shi shiga cikin kafan wannan daga hudu kenan suke buga to suna wasu na suna buga na uku shine kick wani buga shanu wani buga sha wannan ka gane ma duk wanda ga wanda ka ga buga shi kawai ni baran buga sha r so sai ka danna recording kawai sai ka danna rikici za ga bai zauna da kyau ba ka ga wani bai hau wani ba gane ai so idan kana son su zauna sai kai select sai kai control a ka selecting duka sai kai control q ka quantize na shi to yanzu zai buga daidai wannan buga na uku ne shi ma gani wannan barin buga shi barin buga shi a haka in ka danna rekodin shi ma yadda ya kai ma shi masaurare ka gama buga sai ka je ka taba kansa nan wannan yadda ya yi wannan ka taba shi sai ka danna control a ya select ne ka sai ka danna control q quantize sai kuma wannan kukan a kan kukan bera kan kukan kare to dai yana da ka buga shi to zai misali bari na mashi rekodin shi ma sai ka tsayar da rekodin kamun ka zo kan abin ka taba sai kai control a kai control q ka gani sai cire na farkon nan bai zauna ba so sosai na ɗauki ɗaya cikin wayannan na dawo da shi karshen nan so idan ya buga min ya tashi daidai da wancan Neyse. Haka nake son sa b gashi na buga shi a wani abu ga nisa zai kai kwanto